le rendement de notre riz. A Chité, nous avons. da muke samu na shinkafar da muke nomawa ya faɗi. Zabkar min minzamin ya kimanci ton biyu a cikin kowace eka. Haka ɗin ya danganci ne da halin yanayi cewa da karamcin sabkar ruwa ga kuma yanayin shigar kwari a shimfiɗar wuraren da muke noman shinkafar. Muna godiya ga Allah tunda har zuwa yanzu dai manoma na zuwa suna biyan bashin da ake bin su. Hilin noma na tula hili ne wanda a lokacin damana na faɗawa cikin yanayin shigar kwari muna da matakai da muke nan muna girkawa kamar amfani da watsa maganin kashin kwari sai dai kuma mun gano da magungunan suna kawo cikas ga lahiyar dan adam da kuma gurbatar da mahadi shi yasa muna nan muna nazari mu ga yanda za mu amfani da magungunan mu na galgajiya. ba dukan hidin noman bane ya kamu da cutar ba a'a akwai wuraren da ba su tabu ba a bisa kalandar lokutan noma muna da lati wani wannan latin na iya kasancewa wata hanya mai haddasa sabkar zamani da muke samu ƙwararrun ma'aikata suna ba mu shawari da cewa kowace cooperative ta yi amfani da iri mai inganci domin su girka wuraren renon iruruwa a kan lokaci muna jira ga gwamnati shi ma ya kawo mana tashi gudunmuwa bisa abin da ya shafi takin zamani mai inganci kuma a kawo mana shi a cikin lokaci domin kun san mahi yawan lokuta takin yakan zo muna ne da a dogon lati haka din na karya min zamin abin da ake nomawa har ma ga sai da amfani da muke samu yanzu haka muna da amfani da dama da mu samu ka saida ba ba mu kuma inda za mu je mu saida su ba matsalar da muke faɗi ka tashi akan ta kenan kuma muna kira da babban murya domin mu samu shigar da su mu shiga kuma daidai to ga lokacin gudanar da ayyukan namu. Problème sur lequel nous lancer un coup d'appel pour suivre le cycle normal des pratiques agricoles.